Irin hayaniyar da ta kaure a majalisar wakilai kenan bayan Abdulrahman Kawo Sumaila ya kawo ƙudurin muhawara cewa majalisar ta yi binciken batun kudaden nan dalar Amurka miliyan tara da dubu ɗari uku da aka samu waɗansu mutane da su a cikin jirgin sama mallakin babban shugaban ƙungiyar kristocin Najeriya wato kan Pastor Ayo Orisai Jaifo a ƙasar Afirka ta Kudu. hayaniyar dai ta raba kawunan 'yan majalisar har ma dai 'yan adawa suka yi fishi suka fice daga zauren majalisar ahmad babba kaita dan jam'iyyar apc ne daga jihar katsina yana cikin waɗanda suka yi fishi suka fice to ko menene dalilin su na ficewa akwai dokoki na zauren majalisa na ɗakin majalisa wanda su ya kamata a bi kuma su ne aka kibi a yau domin mu an kawo ƙudurin dan a tattauna a kan shi an hana a tattauna an ce sai dai a yi zaɓe ko a ce eh, eh ko a dalilin wannan ba wai don daura majalisar ta kasa ta a ana yin amfani saboda abinda gwamnati take so a yi mata a rihe magana kuma mu ba mu so a rihe wannan magana ba kamar ta shahi magana da harkar tsaro ta ƙasar nan. Hannun gwamnati a cikin maganar dai ita ce zargin cewa waɗansu an ba su toshiyar baki domin kar a yi muhawara akan batun jirgin saman kuma hawa hawa ne kuɗaɗen toshiyar bakin kama daga dalar amurka dubu hamsin zuwa arba'in zuwa talatin har dalar amurka dubu ashirin jerry manwe ya ce irin wannan zargi ba sabon abu ba ne a majalisar idan akwai dala dubu ashirin da aka ce aka bada sai su kawo su nuna muku ko sun ba kun gani ai zuwa za su nuna muku ai wannan zarge-zargen sun saba yin ta duk mutumin da yake zargi bai da ai mutum ya ce maka an baka kaza sai ce ai nima an bani amma na kina ga tunan waye bar waye karba kuma yaushe aka kawo eh kuma aina ka bar waɗansu 'yan ƙasa mazauna birnin tarayya da aka yi abin a idanunsu sun tofa albarkacin bakinsu a game da matakin da majalisar ta ɗauka da farko ga abdullahi garba muhammad tsohon mataimakin sakatare na jam'iyyar ad gaskiya wato abubuwa ne wanda ya shafi dole a yi abu ɗayan biyu ko uku na farko shugaban ƙasa ya yarda cewa za a warware matsalar nan kuma za a warware sa cikin lumana na biyu a duba majalisa a ga wani irin dokoki ne za a yi wanda za su hana mutane mallakar makami ba tare da izini na hukuma ko gwamnati ko wani abu ba wadda idan mutum ya ɗau wannan makami ba tare da wannan ba kaga ya karya do wannan yana da kyau majalisa ta tsaya ta yi aiki cikin gaggawa a cikin wannan abu na ukunsa shine ya za a yi a samu ƙwararru da suke koda a wani bangare a duniya wanda akwai kasashen da suka yi yaƙi fiye da irin wannan akwai kasashe da ma yaƙi suka yi ba ma irin wannan wani bangare ne ake wani abu ba amma yau ba yaƙin ba kuma maganan yaƙin kuma yaƙin ya ƙare. sai archbishop john praise daniel babban limamin cocin dominion a nan abuja al'amuran wannan shine ya sa na da tamuri a zuciya ya faru don haka ko bai faru ba shi pastor ayon a in the real sense is aware of that that that was happening because he's our leader we're aware of him as our leader and when this thing happened i put a call through to his personal assistant to find out what was going on and i got the explanation from their office that they hired their planes out and people hired them and used from different businesses. Mukaddashin kakakin majalisa Emeka Ihedioha wanda ya jagoranci zaman ya ba da hujjar cewa batun ya shafi tsaron ƙasa ne shi yasa ba za a yi muhawara a kai ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.